Wannan kwamiti dai zai duba yadda harkar kasuwanci da zamantakewa za su bunƙasa, tare da lura da shige da fice na baƙi saboda a daƙile matsalar da ka iya tashi na tsaro tsakanin ƙasashen biyu. Ministan ƙasa a ma'aikatar harkokin waje Khadija Bukar Abba Ibrahim ta ce akwai niyyar inganta zamantakewa da kasuwanci a ƙasashen Afirka ta yamma baki ɗaya. Eto eh wannan shine na farko za a fara da hankali da hankali domin dangantakanmu da Nijar da Najeriya kamar ƙasa ɗaya ce mun fi kusa da su sun fi kusa da mu idan an fara project ɗin nan da Nijar da Nigeria shine zai nuna kuma nan gaba a ci gaba a yi na Cameroon da na Chad ya kamata a ce tsakaninmu dai ECOWAS muna da wannan yaddan saboda haka shi yasa aka tabbatar ga kan cewa idan aka yi wannan kwamiti din a joint commission za su zauna su ƙaddamar da abin da ya kamata Shugaban kwamitin kuma babban darakta a hukumar kula da kan iyakoki na Najeriya, Muhammad Bosa Ahmad, ya bayyana mini irin hanyoyi da za su bi wajen yin wannan gagarumin aiki. Dabarun da za a yi shine a fara tunatar da jama'a cewa fa kasashen nan ko da ke tura sun sun raba kasashen kashi biyu, amma akasari al'umma ɗaya take. To idan al'umma ɗaya ce me za ku yi dabarun me za ku yi ku tabbatar da an ci gaba da zamantakewa. to ɗaya daga cikin wannan dabarun shi kenan a gane cewa akwai abubuwan da za su zo su addabi al'umman gaba ɗaya guda biyu kamar idan aka samu fari akwai yunwa babu abinci a shiya ɗaya amma akwai shi a shiya ɗaya idan kuka buɗe hanyoyin kasuwanci kuka buɗe kafofin labaru inda za su san cewa akwai abinci to idan aka buɗe wannan hukumomi wannan dabarun mutane za su gane ne ma'ana akasarin abin da ake nufi da keto ɗin kenan to sai dai wacce ta wakilci jamhuriyar Nijar da Aminata Jibrila Maiga ta bayyana alherin da suke hange a wannan shiri tana mai cewa. Mais par la grâce de Dieu, nous avons bon espoir que les autorités des deux pays puissent arriver à terme a shigile cette question d'insécurité. Muna fatan shugaban kasashenmu da eh, hukumominmu su ciwo kan wannan matsala don gobe kasuwanci ya samu bunƙasa a wannan yankin da aka faɗa. Yawan fuskantar matsaloli na tsaro da tashe-tashen hankali a tsakanin al'umma da ke kan iyakokin Najeriya da Nijar shine ya sanya ɗaukar matakan inganta yanayin a ƙasashen da ke ƙungiyar ECOWAS. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.